barka da warhaka labarun matasa tare da ni rake arimi da gora ta fanta shamsu wadda nake kira la fantastic yaya dai gora lafiya ta kalau kiki wannan lahadin muke kirkali a labarun matasa haka ne gora muna tare da al'amarin rashin aikin yi na matasa a gaya a gundumar bangu a madaicen yau za mu haɗu da mamman iro salifu marubuci kuma mai tatsuniya a ƙarshe wasannin motsa jiki tare da league of national na ƙwallon ƙafa Zahura kin ce a cikin gundumar Bengu da ke cikin garin Gai jihar Doso matasa da yawa suna kuka da rashin aikin yi. Haka ne dalilin a cewar jama'a wannan bangaren kasar kusa da Najeriya babu isassun masamiyar aiki ga samari. Cikakken bayani a wannan rahoton da Fadal Allu ya hada. Ya kasance da diplomar su ko kuma ba su je makaranta ba da dama suke matasa 'yan mata da samari da ba su da wani aikin yi a cikin kwamin ɗin karkara ta Bengu mahaifansu na kuka da hakan. Babban matsalar mu Bengu yara yanzu ga sunan sun yi yawa babu aikin yi. Ba san hanyar da za mu bi ba. Irishin aiki na na yara matasa na ga haddasa mana bakin ciki mazanci. Kana da da ya yi karatu gashi gida babu aikin yi babu kasuwanci babu inda mutum ga zuwa ko da ko ya yi. Su kansu matasan abin ya dame su kamar mahaifan nasu suna shaku ga makomarsu ta gobe. Bengu akwai matsala gaskiya yanzu abin da muka so kawai mu biya uwaye mu bukatu. Saboda in kana da aikin da kake yi tana kai kiman da za ka yi ka umma kanka ka rike wani amma kai ne baka da aikin yi haka wajen da har iyali sun taso to babu aikin ya za ka ci da iyali to abin da nake kira ka agaza zamuna. saboda wajen ganin matasa sun samu aikin da su yi zuwa bida a kasar Najeriya makwabciya ita ce mafitar da matasan suka samu mazan ka aure za yi eh uban in yayi karin hali ya maka almita zan ce za maka mata wasu bakin ciki sai sa su tahiyya su Najeriya wasu kuma bakin ciki sai sa su su kama shaye-shaye wai ka tambaye shi mi dalili wai bacin rai in muna da masu kama muna dan Allah su kama muna a cikin wannan karamar hukumar karkar karkara ta Bengu samun ganin wani matashi da ya samu nasara kalilan ne matasan basa da ra'ayin girkin sarrafa wasu abubuwa. Gwara wai kin san da bacci tare da wayar hannu a kusa ya zama al'ada ga mutane da dama musamman ma matasa. Haka ne gora aiki mai cutarwa ga lafiyar bil'adam a cewar masana ga rahoton Fadil Alu. A wanga zamani kowa na da salula ta zama tafi da gidanka duk inda zaka har ma lokacin da zaka kwanci haka dai wasu matasa suka shaidar Ya zame mini sabo idan zan yi barci ina da waya na a kusa gare ni. Ina kallon fina-finai a wani karo kuma nakan shiga yanar gizo. Ni kullum wayata tana kwana tare da ni, aje ta nake kusa da ni. Ina sa ta ne cikin ƙararrawa don ta da ni a cikin dare saboda yin wasu ayyuka. Alhali ko yin hakan haɗiran da za su iya afkawa na da dama a bayanin da Rufi Akiyo wani shahararren mashawarci ga ilimin kimiyya da ci gaba ya faɗa. Ka saka tazarar mita biyu tsakaninka da wayar salular ka. ƙaramin misali kenan. Akwai mutanen da kake gani don za su kwanci sai su mai da wayar salula wata abokiyar kwanci, ba su san da tana fitar da sinadarai da dama ga jikin ɗan adam. Tana taɓa ƙwaƙwalwar mutum da kawo illa ga jikinsa. Rufi Akiyo ya ba da shawarar a nisantar da salular daga inda ake kwanci kamin a shiga kwana. Gora, kin san Maryam Abdu Sale ita ce sabuwar Miss Nyamai da aka zaba a ranar 4 ga watan Septemba za ta wakilci jihar Yamai a gasar zaben Miss Niger 2020 da a gudanar da shi a watan Nuwamba mai zuwa. Babban burin ta shine ta bada ta ta gudunmuwa don sauyawa a Niger kilimu Michel Deji. Zan yi kokari sosai wajen wakiltar jihata. Ina matukar son jihata. Na shirya sosai. Na koyi yadda ake tahiya, yadda ake jan lokashi dariya da kuma kalamai kuma kan kasuwancin mata wanda ke da mahimmanci kwarai da gaske a cikin ci gaban ƙasa ta Nijar. Na yi tunani sosai kan mata 'yan kasuwa da ke kokarin kawo ma ƙasashen sauyi da kuma taimaka ma al'ummar tasu a bangaren tattalin arziki da al'adu da zamantakewa. Ba shi bane karo na farko na taba zama sarauniyar kyau. Na sha zama sau da yawa a makaranta kai har ma ƙasashen waje. Laikulis de la mor littafi ne na Maman Iro Salifu wani matashi dan kasar Nijar dalibi a fasaha da al'adu a jami'ar Abdu Mummuni. dan wasa ne mai ba da labarai sannan kuma mai fafutukar kiyaye al'adun kasar Nijar. Me littafin ya kunsa amsa a cikin wannan rahoton da muka haɗa muku. An haife shi a Yame ya kuma girma a Gabi jihar Maraɗi. Iro matashi ne dan kasar Nijar da ke sha'awar rubuce-rubuce. Da ya zo jami'ar Abdulmumuni ta Yame ne inda ya soma karatun kimiyyar binciken albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Sha'awarsa ta fi ɗaukar nau'i inda ya shiga shafin gatana ya rubuta kansa wajen lamuran fusa'a da al'ada da haka ne ya kaucewa turbar farko ta karatunsa har ya kai abokansa suka mashi lakanin iro mai gatana. Karatuna na fannin kimiyyar binciken arzikin ƙarƙashin ƙasa ya zo min da matsala. Ina tambayar kaina in na ci gaba da karatun na sami su to me zan yi haka na ga yana ci gaba da wasan kwaikwayo zai sa na rinka kawo hikimata ga ayyukan jami'a eh, maman iro zalifu kulliyomin ma ya buƙaci kasancewa marubuci tun yarintarsa sai lokacin ɗaukar horo kan dubarun fusa'a da al'adu ne iro ya kammala littafinsa na farko mai sunan a cikin lungunan mutuwa littafin da ya fito yau sati biyu ke ga wannan littafi tarihin wani matashi ne mai suna Faisal yana magana ne akan matsin rayuwa na yau da kullum abin ya shafi tattalin al'adu. Akwai abu mafi mahimmanci da ke cikin littafin batun yadda ya kamata a inganta rayuwar mutane a cikin asibitoci na ƙasa. Iro a kulliyomin yana kusantar duniyar husa'a a cewar abokinsa Said. A lokacin da na san Iro babu ma wasu sassa na bangaren al'adu na san shi. Mun haɗu a cikin ƙungiyoyin bunƙasa al'adu na Jami'ar Abdulmuni da kenan birnin yamai iro mutum ne da ke son harkar al'adu ina iya cewa gaba ɗaya rayuwarsa al'adu ne yawancin rawaice-rawaicensa yana yin su ne ta hanyar ayyukan da yake tare da wata ƙungiya muhimmin gurinsa shine rike al'adu da ƙara fifita darajar gargajiya a ƙasar Nijar. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. A wasan kallon kafa za mu tattauna game da gasar kasashe wacce a yanzu haka ake buga ta a Turai. Wasannin rukunin La Liga de Nation na shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 za su gudana daga 3 ga watan Septemba zuwa 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 kuma matakin karshe zai faru ne a ranakun biyu da 6 ga watan Juni na shekarar 2021. Gasar Nations League ita ce gasar kwallon kafa ta maza ta Turai tsakanin kasashe an kafa ta ne tun shekara ta 2018 kuma kungiyar UEFA ce ta shirya ta. Bambancinsa da gasar zakarun turai shine ana shirya shi kowane shekara biyu. Ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layin Airtel. Bye bye. Fatan alheri a huta lafiya.